ala alihi wa sabihi wa mani ta dabi hadihi wa da bi sunnatihi ila yawmin din amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum ga watan rajab hijran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da sha daya ga watan februari shekara ta 2022 miladiya muna cikin karatun littafin fasulul kitab fi zikiri a hamil firakil islamiyya a cikin bayaninmu satin da ya wuce muna magana ne akan wata kungiya ta biri'a wacce ana kiranta aljabariya kungiyar da suke ganin cewa bawa ba shi da wani iko bawa shi ba shi ke aikata aiki ba kawai ga zahiri muna ganin bawa ne yake yin aiki amma ga hakika wannan aiki kawai an jingina ma bawan ne amma ba shi ke yi ba an gane ko to wa'annan su ne yan jabariya suna ganin duk wani aiki da bawa ke yi ba shi ke yi ba Allah yake yi aikin alkhairi ko sharri to wannan muna cikin yin bayani akan shi na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال أيضا ya faɗa kuma lam yakun min as-salaf wala a'immati man yakun wato shekul islam ibnu taymiya kenan hmm. Allah ya masa rahama ya ce lam yakun min as-salaf wala a'imma man yakun innal abda laysa bi fa'il wato ba a samu daga cikin magabatan mu ba salaf da kuma a'imma din mu irin su Abu Hanifa irin su Malik irin su Shafi irin su Imam Ahmad irin su Layth bin Sa'ad irin su abdullahi bin mubarak da ire-irensu ba a taba samun wanda yake cewa innal abda laysa bi fa'ilin wala muhtar cewa lalle bawa ba shi ke aikatawa ba kuma lalle bawa ba shi da zabi ba taba samun wanda yayi wannan magana ba a cikin magabata cewa bawa ba shi ke aikatawa ba duk wani abin da kaga an yi sallah ne azumi ne zakka ne ko kisan kai ne ko zina ne ko luwaɗi ne bawa ba shi ke aikatawa ba hakikatan kawai ana jingina abin da ya zuwa ga bawan an gane wani ko eh. to ba a taba samu daga cikin salaf masu wannan magana din ba shi yasa muka ce in dai ana so a gane addini mai kyau to sai mu waiwaya zuwa ga sahabbai domin sahabbai su ne suke da tataccen addini wanda babu gurbata a cikin za. an gane wani ko idan wani abu ya zo mana sabo sai mu bincika shin zamanin sahabbai an samu irin shi in dai ana kiran abun addini ne kuma ana kiran shi ibada to sai mun bincika magabatanmu kamar sahabbai shin sun san da wannan aƙida idan ba su san da shi ba shin sun san da wannan ibada a ba san da shi ba to wannan abun bid'a ne wannan abun ba shi da asali a yi watsi da shi saboda maganar huzaifa al-yamani kamar yadda ya zo a cikin littafin a shari'a na imamul ajuri rahimahullah cewa kullu ibadatin lam ya ta'abbadha ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbaduha fa innal awwala lam yadali al-akhir maqalan yace kowane irin ibada wanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi ba su yi shi ba kada ku yi shi dan mutanen farko ba su bar abin faɗe ga na ƙarshe ba saka duk wani abin da zai amfane ka a cikin addini ya riga ya faru a zamanin farko an gane wannan ko to saboda haka ba mu san wani abu ba mu san wani sahabi dan khawarij ba ba mu san wani sahabi dan shi'a ba ba mu san wani sahabi sufi ba ba mu san wani sahabi dan qur'aniyun ba ko dan qadariya ko dan jabariya ko dan murji'a ko dan kaza ko dan kaza duk babu an gane ko hmm. shine lam yakun min as-salaf wal a'imma man yaqul innal abd laysa bi bai kasance daga cikin salaf da imma ba masu cewa lalle bawa baya aikata komai wala muktar kuma bawa ba shi da wani zaɓi na kanshi wala muridin wala qadir bawa ba shi da wani nufi bawa ba shi da iko a ji wannan ba wai bawa ba shi da ikon komai duk wani abin da ga bawa na yi bawa bai ma san yana yi ba na'am wala qala ahadun minhum innahu fa'ilun majazan kuma ɗaya daga cikin magabatanmu bai taba cewa wai halitta dan adam ko wani halitta fa'ilu ne majazan ba wai mai aikatawa ne shi amma majaz ba hakikatan ba bawa shi ke salla majazan bawa shi ke azumi majazan bawa shi ke yin zina majazan la hakikatan hakikanin bai yi ba bawan bane Allah ne suke jingina wa iya billah an gane wannan ko mm. kaga wannan hakira ta yi muni kwarai da gaske na'am bal man takallama minhum bi lafzi al-haqiqati kai wa'anda ma da ra'ayin suke furta lafazin cewa kalma ta zuwa ga kashe biyu akwai haƙiƙa akwai majaz masu wannan fahimta din ma muttafiquna ala anna al-abda fa'ilun haqiqatan su ma sun yi ittifaki cewa fa lalle bawa yana aikatawa haqiqatan shi ke yi bawa shi ke yin sallah bawa shi ke yin azumi bawa shi ke yin zakka bawa shi ke yin zina bawa shi ke shan giya bawa shi ke caca bawa shi ke yin ƙarya an gane wannan shi ne dalilin da ya sanya Allah ya tanaji wuta da aljanna inna hadaina mu sabila in ma shakira wa in ma kafura lalle mun shiryar da shi zuwa ga hanya mun nuna mai hanyoyi guda biyu in ya ga dama ya gode wa Allah in ya ga dama ya kafirce wa Allah subhanahu wata'ala wallahu ta'ala khaliqu zatihi wa sifatihi wa afali Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halicci zatin wannan bawa da siffofinsa da ayyukansa Allah ne ya halicci zatin bawan Allah ne ya halicci siffofin bawan Allah ne ya halicci ayyukan bawan amma bawan shi ke yin aiki da kanshi Allah ne ya halicci bakinka amma kai ke yin magana Allah ne ya halicci hancinka amma kai ke yin numfashi Allah ya halicci gidanka kai ke yin kallo Allah ya halicci kunnen ka kai ke ci Allah ya halicci hannun ka kai ke riƙewa. Allah ya halicci kafan ka kai ke takawa an gano wannan ko wannan shine aqida ingantacce qala abu firdaus abu firdaus ya ce aqidatul jabar lam tazhar fi athar sahabati ridwanillahi alaihim yawa aqida nan na jabar cewa bawa ba shi da ikon komai bawa ana tilasta mai ne bai bayyana ba a zamanin sahabbai Allah ya ƙara musu yarda babu wannan aƙida. wa inma zaharat ma maqalat at-ta'dil wal jabr wal ilja wato ta bayyana ne tare da maganganun nan na ta'dili an gane wannan kalma na jabar ya bayyana tare da aqidan nan na kore sifofin Allah cewa Allah baya ji Allah baya gani Allah baya magana Allah ba rayayye bane Allah ba mai hikima bane Allah kaza an gane ko eh. ta bayyana tare da aƙidar nan na ta'abili kore sifofin Allah da kuma aƙidar jabar da aƙidar Kirja sun bayyana ne fi awakhir dawlati bani umayya a ƙarshen daula ta bani umayya an gane eh. sun bayyana ne ƙarshen daula ta bani umayya lokacin sahabbai kusan sun ƙare an gane manya-manyan sahabbai da kuma ƙananan sahabban ma ba su zo sun tarar da ba zo tarar da wannan aƙida din ba hmm. sun riga sun rasu kafin wannan aƙida ta jabar ta bayyana amma kada kuma ta akwai kishiyanta ta bayyana a zamanin sahabbai amma ƙananan sahabbai din shine aƙidan mi aƙidan alƙadariya yan ƙadariya su kuma masu inkarin ƙaddara masu nuna bawa yana da cikakken iko Allah ba shi da iko akan shi to wa'annan sun bayyana a zamanin sigarun sahaba irin su Abdullahi bin Umar irin su Abdullahi bin Abbas irin su anas bin malik da ire-irensu ina fatan gani wanda kuma mun riga mun san cewa sahabban ba su yi ƙasa a gwiwa ba an gani sun tattara al'umma sun yi ma al'umma bayanin gaskiyan al'amari cewa wannan aƙida ba aƙida ba ce mai kyau wannan aƙida manzon Allah bai karantar da al'umma ita ba an gane ko hmm. da ma kamar yadda muka sani addinin mu in muna so mu gane kyawun addini ko rashin kyawu muna aunawa ne da wa'annan magabata namu sahabbai idan sahabbai suka goyi bayan al'amari to mun san cewa lalle wannan abin yana da kyau idan sahabbai suka soki wannan al'amari to mun san wannan abin ba shi da kyau saboda su ne manzan Allah ya zaunar da su shekara 23 yana karantar da su addini to duk wani addinin da ba san da shi ba to wannan addini ya zama to addini mara kyau an gane muna iya tunawa hadisin abu musa al-ash'ari radiyallahu an wanda ya zo cikin sunan da jarumi da isnadi ingantacce abu musa al-ash'ari ya zo masallaci da ya zo masallaci sai ga wasu mutane a masallacin ga wani mutum a gaba ainihin wato ya tara tsakuwa sai kuma su ga mutane sun zauna suna sauraren shi sai mutumin ya ce musu sabbi homi'a ku yi tasbihi dari sai su kama yin tasbihi su kama tasbihi su kama tasbihi sai ce musu kabbi romi'a ku yi kabara dari sai kowa ya rinka kirga zuwa su suna ta yi to shine abu musa al'ashari da ya gani bai yi saurin inkari ba sai kai ziyara wajen babban malami abdullahi bin mas'ud da ya kai ziyara ya jira malam ya fito da malam ya fito zai ce masa inni inni ra'aytu amran an kartuhu wa lam ara walhamdulillah illa khairan yace ni ba na ga wani al'amari da nayi inkarin shi gaskiya na kyamaci abu duk da cewa ban ga kowa sai alkhairi yace da ka gani yace wasu mutane ne sun yi halka halka sun yi halka halka sun zauna a gaban su akwai wani muqaddimi muqaddimin yana cewa ai kabbara ɗari sai ai kabbara gaba daya ana kirga duwatsu a yi hailala ɗari a yi kaza ɗari da sauransu sai to me kake musu sai ce musu ma kultu lahum shay'an intizara amrin ban ce musu komai ba sai wato saboda ina jiran al'amarinka ku ne manyan malamanmu ina jira ne ku manyan malamai wanda ku ne marja'iyya al'uliya ina so in ji me za ku ce to wannan shi ne dalilin da ya sa ban ce komai ba yace afala afala qulta lahum an yaquddu sayiatihim shin me yasa baka ce musu su lissafa miyagun ayyukansu ba ka ba su garanti cewa kada su yarda miyagun ayyukan su lalace kada su yarda kyawun ayyukan su lalace nan take yi musu inkari yana zuwa masallaci ya zo ya gansu ko kamar yadda aka faɗa nan take yi musu kaca-kaca yace menene wannan abin da naga kuna aikatawa suka ta ya afa abdurrahman tsakuwa ne muke lissafa tasbihi da tasbiri da kaza da kaza da kaza da ku lissafa miyagun ayyukanku kuma ina ina jiye muku tsoro kada ku yarda kyawun ayyukanku su lalace shi ne suka ce ya ya ya kai aba abdurrahman wallahi ma arabna ila alkhair suka ya kai baba abdurrahman wallahi ba abinda muke nufi sai alkhairi sai ce wa kan min muridi li khairi ba hu sai so da yawa aka aka samu mutanen da suke nufin alkhairi amma ba samu alkhairin ba nan take musu inkari sosai da kyale su ba an gane wannan ko to kaga irin wannan sahabban manzo Allah ba sa kasa a gwiwa in sun ga bid'a suna fitowa su yi inkarin shi kuma su hana to mu ma yi kamata mu ringa aikatawa idan mun ga wani abu ya saba mu sunna to kada mai kasa a gwiwa wajen inkarinsa an gada wani ko hmm. na'am fi da dawlati bani umayya ba'da an hadasan al kadariya al-qadariyya wal mu'tazila wa yau wannan aqida ta jabariya ta aukure a ƙarshen daula ta bani umayya bayan aqidan kadariya ta riga ta aukure mu'tazila da su kenan ta zo bayan aqidan kadariya an gane su yan jabariya sun zo ne domin su mai da martani ga ga abin nan yan jabariya sun zo su mai da martani ga yan kadariya ne tunda yan kadariya sun nuna wato Allah ba shi da iko ya shiryar to su sai suka nuna ma Allah shi ke da iko yin komai shi bawa ma ba shi da wani aikin da yake yi an gane a nan wajen sun yi raddin bid'a da bid'a sun tunkuɗe bid'a da bid'a an gane wannan ku? Eh. na'am fal qadariyatu hadathu qabla al jabariyati fi awakhir asr sahaba su yan qadariya sun faru kafin jabariya a ƙarshen zamanin sahabbai walidhalika ankara sahabatu alaihim to wannan shine dalilin da yasa sahabbai suka yi musu inkari sosai suka musu inkari walakin aljabariya hadasu ba'dan qirab asrihim sai dai su ɗan jabariya sun faru ne bayan ƙarewar zamanin sahabbai kenan yan jabariya sun haɗu da tabi'ai ne an gane yan tabi'ai su suka san da jabariya hmm. eh walidhalika lam nasma an ahadi min as-sahabati dhikrahum shi ya sanya ba mu ji daga ɗaya daga cikin sahabbai ya ambaci yan jabariya ba amma mun ji sahabbai sun yi raddi ga yan kadariya amma jabariya ba ba mu ji murya ko sahabi guda ɗaya ba kan raddi gare su wala raddi alaihim kuma ba mu ji sahabbai sun yi raddi a gare su ba bal an kara alaihim a'immatu salaf a'immatu huda eh wato a'imma jagorori na salaf sun musu inkari su ne tabi'ai da tabi'i tabi'ina an gane su ma ba su yi ƙasa a guyo ba sun musu rudud akan wannan al'amari a'immatu huda eh jagorori na shari'a mithil abdul rahman bin am al-awzali irin su al-imam Abdurrahman bin Amr al-Auza'i wa Sufyan bin Sa'd al-Thawri Sufyan bin Sa'd al-Thawri wa Muhammad bin al-Walid da irin su Muhammad bin Walid az wa Abdurrahman bin Mahdi da Abdurrahman bin Mahdi wa Ahmad bin Hanbal wa eh, sun yi rubuce-rubuce sun musu raddi sosai an gano wannan ko to a kowane zamani ana samu kenan kowane zamani akwai bid'anta yawa kowane zamani kuma mutanen da muke saurarawa idan irin wannan abin ya taso nazila to ya kamata mu ɗauki wannan al'amari mu kai zuwa ga malamai idan muna duba tarihin ainihin magabata za mu ga wani ya taso daga ya zo aikin hajji musamman don ya ga ainihin sahabi ko ya ga tabi'i domin ya tambaye shi abin da ya rikitar da shi akwai wani bawan Allah yana da aƙidar khawarij haka ya taso aikin hajji ya zo ya zo ya samu Abdullahi bin Umar wani kuma ya taso daga can ƙasar iraki ya zo ya samu anas bin malik yana tambayar shi dangane da shin akidan kawari akida ne mai kyau anas bin malik ya warware masa zare da abawa ya nuna masa akidan kawari ba shi da kyau ya kawo masa hujjoji nan take ce da can na kudirce wannan akida ta kawari babu wanda ya warware mu sai sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam to sahabban annabi sun ba da gudunmawa sosai wajen kokarin warware wannan to bayan bayan tafiyar sahabbai sai tabi'ai suka dauki wannan aiki bayan tafiyar tabi'ai sai tabi'i tabi'i na suka dauki wannan aiki su ne karnoni guda uku wanda aka yi musu shaida da alkhairi ko kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ke cewa khairun nasi karni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum hmm. fiyayyen mutane su ne karni na sa'annan masu bin su sa'annan masu bin su wayannan su ne karnoni guda uku wanda manzon Allah ya yi musu shaida da alkhairi an gane wannan ko yawa duk abin da ainihin wayannan bayan Allah suka yi inkarin sa to dole ne a matsayin ka na mutumin kirki kai maka yin karin sa in ko misali suka ce abu ba daidai bane ka zo ka goyi bayan wannan abu ka ce daidai ne to sunan ka dan bid'a sunan ka fatacce eh man jabariya wai su wane ne yan jabariya din nan علماء المقالات وغيرهم يعرفون الجبرية بأنهم الذين ينفون an عن الأب إيه malaman aqida malaman malaman firak sune ulama'ul maqalat malaman firak da wasu su suna yin ta'arifi na yan jabariya cewa sune ne waɗanda suke kore aiki daga bawa masu kore mutanen da ke cewa bawa ba shi ke yin aiki ba wa yudifunahu ila rabbi ta'ala eh suna jingina wannan aiki zuwa ga ubangiji an ji ba za mu yi sallah sallah aiki ne ko eh to sun ce wannan aikin ba bawa ke yi ba Allah ke yi hmm. ina ba gani duk wani aikin da bawa ke yi ba shi ke yi ba Allah ke yi hmm. kuma wannan aiki mai kyau ko mara kyau hmm. mai kyau ko mara kyau bawa ba shi da wani iko kawai ana jingina wannan aiki ne zuwa ga bawa majazan to wannan mummunan aƙida ne wannan kamar yana nuna cewa wato kamar an zalunci bawa kenan bai aikata laifi ba amma an kona shi a wutan jahannama na basan gani to saboda haka wa'annan yan jabariya su ne allazina yan al fiil anil abd su ne wa'anda suke kore aiki daga bawa wa yudifuna na ila ta'ala suna jingina aikin zuwa ga ubangiji tabaraka wa ta'ala wa yaz'amuna anna al-abd wa yaz'amuna anna al-abd laysa ala fi'li kuma suna rayawa cewa lalle bawa ba shi da iko akan aikinsa duk wani aikin da ya aikata ba shi da iko akan shi an gane mawqifu eh. salaf min lafzil jabar to me mawqifi na salaf daga lafazin jabar shin wannan lafazi na jabar shin lafazi ne na shari'a ya dace a ringa jingina ma jingina shi zuwa ga musulunci ko yaya walamma kana lafzul jabar kad waka fihi ijmalun a lokacin da ya kasance lafazin jabar ijmali ya auku a cikin sa fa huwa yudlaqu wa yuradu bihi al-ikrahu al-fi'l eh shi ana wawaita shi ana nufin tilasta wa mutum akan aiki an gane ko mm. su akan yi amfani da kalmar jabar mm. ana nufin tilasta wa mutum akan aiki mm. an tilasta mai ba da zaɓin shi bai aikata wa yuradu bihi khalqu ma fi nufus kuma akan yi nufi da shi halittar abin da ke cikin ran mutum misali kamar a ce Allah shi ya halicci rai na dan adam Allah shi ya halicci idansa Allah shi ya halicci bakinsa Allah shi ya halitta mai gabobinsa gaba daya amma kuma bawa ke yin aikin da kansa kamar yadda na kawo misali cewa Allah ya halicci kwakwalwa amma kai ke yin tunani mm. Allah ya halicci kunne amma kai ke ci Allah ya halicci baki amma kai ke yin magana ko ba ka ba to nan shine khalqu ma fil nufus halittan abin da ke ke cikin ran bawa da kuma abin da ke jikin bawa duk Allah ne yake halittan shi to shi ma wannan nau'i ne ana kiran shi jabar kenan jabar yakan dauki fasara biyu fasaran farko a tilasta wa mutum ya aikata abin da bai niyan aikatawa ba na biyu a halicci abin a same a jikinsa kamar misali Allah ya halicci musulunci da kafirci ya sa a cikin bawa ya ba shi zaɓi a cikin zuciyarsa ka zaɓi musulunci ko kafirci Allah ne ya halicci abin ya samai to bawa yana da ikon ya zaɓi mai kyau ko mara kyau ko Allah ta'ala ya baka ido ka samu kai amfani da wannan ido ka kalli abu mai kyau ko mara kyau Allah ya baka kwakwalwa ka samu ka yi aiki da wannan kwakwalwa ka yi tunani mai kyau ko mara kyau to shi ma wannan ana kiran jaban halittan abin da ke cikin nafs an gane wannan ko to kaga ai shi wannan in dai shi ake nubi da jabar ya halitta a kira shi da suna jabar amma in wancan ne ba wancan ya saba in ana nufin Allah yana tilasta wa bawa ya aiki shi bawa ba shi ke yin aiki ba in shi ne ma'anar jabar to ya saba ma shari'a hmm. in ko ɗayan ne ana nufin Allah shi ke halittar abin da ke tare da bawa duk da cewa bawa shi ke yin aikin wannan ba matsala ba ne yauwa famtana salafu idilaki na fayin wa isbatan to wannan shi ne dalilin da yasa tunda yana da harshen dabu. shi kalman kalman jabar yana da harshen dabu, yana ɗaukar ma'anoni da yawa to ne dalilin da yasa salaf suka hannu daga yin amfani da shi wajen korewa ko tabbatarwa salaf ba sa cewa akwai jabar ko babu jabar saboda lafazi ne wanda akwai shubaha a cikinsa an gane ku sai dai idan mutum ya amfani da kalmar jabar a matsayin ka na ɗalibi na salafiya mai za ka yi sai ka tambaye shi me ake nufi da wannan kalma ɗin in ya ce Allah ta'ala ya jabaran lahu fulani kaga suka ce me kake nufi da jabaran lahu fulani yace abinda nake nufi Allah ya tilasta mai ya aikata aikin salafiya to wannan wannan magana naka kuskure ne ko bid'a ne idan yace jabara lahu fulana Allah shi ya halicci duk abin da bawa ke aikatawa sai mu ce gaskiya ne an gane hmm. dama daga cikin ma'anar jabar akwai halittar abin da ke tare da shi bawa ne Allah ne ya halitta ma jinka da ganinka da maganarka da kaza amma duk kai ke amfani da su an fahimci wani ko shi ne Allah ya cewa alam naji Allahu ainain wa lisanan wa na wa gidai, a ashe ba muka san fasa sanya mai idanuwa biyu ba da harshe da kuma labba kuma muka nuna ne hanyoyi guda biyu ya zaba an ban jera yi Ta saboda haka kasancewar lafazin yana ɗaukar ma'ana biyu magabatanmu ba su yi amfani da shi ba amma idan wani ya yi amfani da shi sai mu tambaye shi me yake nufi akwai ka'ida ta salafiya al'af'al ko al'af'al al-mujmala ko al'afwal al-mujmala al-mutamila lil kadai wa sawab yustaftaru an ma'anaha fama kana haqqan uzbita bi lafzihi ash-shar'i wa ma kana batilan rudda wato al-alfazul mujmala lafzatun kulallu al-mutamila lil kadai wa sawab wanda suna ɗaukan kuskure da kuma daidai kama wannan kalma na jabal yakan ɗauki kalman daidai da kuskure kama kalman alƙadim idan mutu ya ce Allah kadim ne sai mutum da kake nufi ya ce abinda muke nubi da kadim Allah ta'ala ba shi da farko sai mu ce to kai daidai amma lafazin kadim ɗin nan canza shi eh, mai zai hana kai amfani da lafazin al'awwal da ya fi alkhairi amma lafazin qadim din ne yakan dauki wani ma'ana yakan dauki mutumin da ya daɗe, wato in in ka daɗe ko da ka ko da wani ya riga ka A gane idan ka daɗe ko wani ya riga ka ana kiran kiransa qadim saboda haka ba wai ba wai lalle bane asalin qadim ba wai wanda ba shi da farko bane to amma idan sun yi amfani da shi suka ce to mu in muka ce qadim muna nufin wanda ba shi da farko ne to sai ka ce to wannan lafazi abin da ka faɗa gaskiya ne amma yin amfani da lafazin tun tunda yana ɗaukar fassarori da yawa ka bar shi an gane wannan ko kaga kalmar nan na ya ayyuhal ladzina amanu la taqulu ra'ina idan manzon Allah yana karantarwa sahabbai suka ce ya lalla ra'ina sahabbai ya lalla ka jira mu ka jira mu muhaddisi kama a ce malami yana yin dictation ɗalibai zai kana dan yin sauri ka dan jira mu to shi ma manzon Allah in yana magana sahabbai ta ce annabi ya jira su dan su haddace to su kuma yahudawa sai suka ga wannan kalma su kuma a yaran su zagin annabi ne za su yi amfani da shi zagi annabi to sai su shigo majalisin annabi sai su ya muhammad ra'ina sai annabi ya dan dakata yana jiran su shi ya ɗauka suna nufin ya dan jira ta haddace da kyau ashe zagi su yi. shine Allah subhanahu wata'ala ya tona musu asiri yace ya ku wanda kuka yi imani la taqulu ra'ina kada ku ƙara cewa ra'ina dan yahudawa suna amfani da shi su ci mutuncin manzon Allah wa qulun zurna wasma'u ko ku amfani da kalmar ya rasulullah unzurna ka jira mu ya rasulullah ka jira mu da wasu kalmar ra'ina ma'anar shi jira mu eh. tun da ne yana ɗaukar wasu fuskoki to kawai a tsallake shi a yi amfani da lafazin da baya daukan wannan fuskoki din an fahimci wannan ko mm. to saboda haka shi wannan lafazi in dai lafazi yana daukan ma'anoni da yawa mm. in ya zama to yan bid'a suna amfani da shi ga wani mummunan abu to in mutum ya faɗe shi ba a saurin yake mai hukunci za a nemi me yake nufi mm. idan ya faɗa ya ce to ka daina amfani da wannan lafazi don mutanen banza suna amfani da shi kaza Ka yi amfani da lafazi kaza kun gane na'am qala shaykhul islam rahimahullah shaykhul islam ibn taymiya Allah ya masa rahama ya ce labdul jabar fi ijmalun eh lafazin jabar akwai ijmali wato ma'anan shi yana rufe ne yuradu bi ikramul fa'il al fili biduni ridaw yau ana nufin ana amfani da shi ana nufin tilasta wa mai aiki akan aiki ba tare da yardansa ba a tilasta wa mai aiki ya aikata aiki ba tare da yardansa ba kamar wannan an zalince shi aigo hmm. kama yuqalu innal ya jidiru almar'a ta ala nika kamar yadda ake cewa lalle uba ya al mar'a ala nika yana tilasta wa mace yin aure wallahu ta'ala ajallu wa azamu min an yakuna mujbiran bi hadha tafsir Allah ya fi girma Allah ya fi daukaka daga ce Allah mai tilastawa ne da wannan fasara din da wannan fasara ce Allah yana tilastawa bawa ya aikata aiki ba daidai bane Fa'innahu فإنه يخلق للأبد الرضا والاختيار للي شي ينا هلتا وباوا يرجع دكما زابي بما يفعله اي da abin da bawa yake aikata Allah zai halitta mai yarda ya zaba abin da zai zaba abin da yake so ya aikata walaysa zalika jabran bi hadha al-i'tibar wannan ba shi ake kira jabar fa da wannan abin lura din hmm. wa yuradu bil jabri khalqu ma fi nufus ma'anar shi na biyu hmm. ana nufi da jabar halittar abin da ke cikin rayukan mutum na aƙidu wal iradat da nufi ka kauli muhammad ibn kabil qurazi al jabbar allazi jabara al ibad ala ma arada hmm. shi jabbar shine wanda ya tsara bayi ga abin da yake nufi hmm. eh. yau kaga wannan shi ne ya halitta musu abin da ke cikin ransu hmm. an gane Allah zai halitta musu ji yana so su ji, yana so su gani yana so su kaza da wannan sai su yanke ma kansu hukunci na alkhairi ko shari'a. wa kama fi du'a il an ali radiyallahu anhu kamar yadda aka samu cikin addu'a da aka ruwaito daga aliyu radiyallahu anhu jabbarul Kulubi ala fitratiha shaqiha wa sa'ida eh Allah shine mai tsara ainihin zuciya akan ainihin fitranta shaqiyinta ko kuma wato tababbanta ko kuma mai arzikin lahiranta wal jabru sabitun bi hadha at shi jabar yana tabbata da wannan fassara falamma kana labdul jabar mujmalan nahala immatul alam an idlal yayin da ya kasance kalmar jabar dunkulallen magana ne mai daukar ma'anoni to sai masana manyan malamai suka yi hani daga ainihin yin amfani da wannan lafazi isbatuhu wa au nafi isbatuhu au nafi suka hana a tabbatar da shi ko a kore shi mawkifu salaf min lafzil jabal jabar to matsayin salaf daga lafazin aljabal cewa jabala hullahu ala kaza a sa lamun mai kun jabara sai a ce jabala قال الأوزائي والزبيدي وغيرهما الإمام الأوزائي والإمام الزبيدي ده وزن سنشي لفظ الجبل جبل جاد به السنة إيش لفظ الجبلة جبلة جبل أغاري جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وتجاءت به السنة حديث يازو ده لفظ جبلة fa yuqalu jabalallahu fulanan ala kaza ana cewa Allah ya dabi an da wani akan kaza wa amma lafzul jabal amma lafazin jabal falam amma bai zo a cikin sunna ba ba inda manzo Allah ya banda kalmar jabal وقال الأوزائي والزبيدي وغيرهما الإمام الأوزائي ده إمام الزبيدي ده وزنسو سنجي ليس في الكتاب والسنة لفظ الجبر أتشين كتاب والسنة babu لفظ الجبر wa innama fi sunna lafzu jabal eh a sunna akwai lafazin jabal da lamu kama fi sahihi annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala kamar yadda yazo cikin sahih bukhari lallai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce li ashaddi abdul qais ya ce wa ashaddi abdul qais inna fika la khuluqaini yuhibbuhum Allah Allah lallai tare da kai ya kai ashaddi kana da wasu irin tabi'u guda biyu Allah yana son su alhilmu wal anad wato hakuri da kuma bin abu sannu sannu wa'annan ɗabi'u guda biyu naka ne da Allah ya halicce ka Allah ya ɗabi'antar da kai a gane eh, eh. kana da wasu ɗabi'u guda biyu Allah yana son su hakuri da kuma bin abu sannu sannu baka gaggawa cikin al'amura faqala akhluqaini takhallaqtu bihima am yace shin ɗabi'u guda biyu ne da na ɗabi'untu da su am khuluqaini jibiltu alaihima ko kuma ɗabi'u guda biyu ne da aka ɗabi'antar da ni a kansu faƙala balkul wato Allah ne ya samu su Allah ne ya halicce da wainan ɗabi'a din sai ce na balkul ƙaini eh. jubilta alaihima jubilta alaihima ya ce eh, ba jubiltu ba jubilta eh, ya ce ɗabi'u ne guda biyu da aka halicce ka a kansu Allah ne ya baka kyautan su. الحمد لله الذي Jabalani على ما يحب yake godiya ta tabbata daga Allah wanda ya dabi an tadani akan abin da yake so kaga an yi amfani da kalman jabala eh. ko eh. yau an yi amfani da kalman jabala eh. amma ba jabara ba na'am fa'ida na'am wa ankara al-imam auzai wa zubairi wa sauri wa ahmad wa ghayruhum lafz jabar eh wato Imamul imam auzai da Imamul al-zubairi da sufyan al da imam ahmad Allah ya musu rahama gaba daya da wasu su sun yi inkarin lafazin al-jabar tin nafai wal isbat eh wajen korewa da tabbata suka ce su ba sa son shi ba sa san a ce eh ko a'a kan shi wa zalika la'anna lafzal jabal eh, jabar mujmal eh domin lafazin jabal mujmal ne eh. idan lafazi ya zo mujmal murga mun yi bayanin yadda ake amfani da shi eh fa inau yuqalu jabara al-abu ibnatahu ala nikah ana cewa uba ya tilasta wa diyarsa yin aure kowa ya san auren dole haramun ne hmm. wa jabara al-hakimu ar-rajula ala bai'i mali kuma alƙali ya tilasta ma mutum akan ya siyar da dukiyarsa kaga an zalunci wannan mutumin yawa alƙali ya tilasta wa mutum ya siyar da dukiyarsa domin ya biya bashinsa wa ma'ana zalika a karahu ma'anan wannan ya tilasta mai laisa ma'anahu ja'alahu annahu ja'alahu muridan lidhalik ba wai ma'anan shi anan wai ya sanya shi mai nufin haka bane muktaran mai zaɓi da ganin dama yayi yi. yana son wannan abun radiyar bi kuma ya yarda da shi in an ce jabar eh. mutum baya so an tilasta mai ne bai yarda da shi ba baya son abun ba da zaɓin shi aka yi ba shi ne jabar duk abin da aka yi da zaɓin ka kana son abun ka yarda da shi ya tashi daga jabar wal jabariya tukhadu fil qadari bil batil su yan jabariya sun kutsa cikin kaddara da barna min gairi bayyinati min alkitabi was sunna ba tare da suna da wani hujja ko wani dalili ba daga cikin kitabi was sunna falidhalika adkhalahum as-salaf fi musamma al-qadariyya wannan shine dalilin da yasa salaf suka shigar da su cikin masu suna kadariya. sai zama kala biyu ne kenan akwai masu inkarin kaddara akwai kuma masu tabbatar da kaddara din sun tabbatar da kaddara har sun wuce gona da iri har ma sun zare wa bawa ikon to duk wayannan guda biyan ana kira su kadariya amma sahabbai su ta samu wayancan suna kadariya su masu yin karin kadara din na'am wali shehu islam rahimahullah shehu islam Allah ya masa rahama ya ce wali hadha tarajjama al-imam abubakar al-khallal fi kitab sunna? shi ya sanya al-imam abubakar al-khallal yi tarjama a cikin kitabu sunna nashi as-sunna lil khallal فقال الرد القدريه وقولهم ان الله اجبر العباد على المعاصي يتي رد ga 'yan kadariya da kuma su lalle Allah ya tilasta wa bayi ga yin sabo dama ana raddi ga 'yan biriya ko bayi kenan raddi ga 'yan biriya yana daga cikin ma usul na ahlus sunna wal jama'a an gani ya hukuncin idan ahlus sunna suka daina yin raddi an samu matsala kaga da zarar sun daina yin raddi to sun ba biri a dama ta rayu an gane dole ne ahlus sunna su yi al'amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar in dai za a yi umarni da kyakkyawan aiki a yi hani ga munkari to dole fa sai an yi raddi in kaga wani wani yayi abu ba daidai ba za ka nuna ba daidai ba ne ka yi raddi an gane don wasu na cewa babu kyau raddi to duk wanda yake babu kyau raddi kamar yana so ya ce kenan babu kyau al'amur bi ma'ruf wa nahy anil munkar wa'inda suke cewa babu kyau raddi amma ba su ma suna yin raddin su ne yan ikhwanul muslimin an gane yan ikhwan za su ce maka kowa a bashi yayi abin da ya ga dama amma ba suna fa raddi ga yan salafiya ko suna kuma raddi ga yan madafila suna yin raddi ga yan albaniya ashe tun da kayi raddi ka ka da lecture akan madakila kayi raddi ko baka yi ba to kai kuma ka ce wancan da ya raddi yayi laifi kai kuma kana raddi ko ba lura ba eh, ai duk mutumin da ce raddi babu kyau to shi ma kada yi hmm. to zai zama to shi ma yana raddi amma kuma ya hana yi raddi to saboda haka zaka irin wayannan sukan yaudare ka ne sai raddi babu kyau amma ba ƙarya ce suna raddi eh saboda haka bakar abu zai ya wani littafi ya kamata ɗaliban ilimi su ringa karanta littafin ar-raddu alal muhali min usulil islam littafi ne mai kyau raddi ga wanda ya saba ma sunna yana daga cikin aƙida asali na musulunci in an cire shi to an cire wani asali da wani aƙida daga cikin aƙidan ahlus sunna wal jama'a an gano wannan ko na'am wa qala aidan ya ce kuma wa haula yadkhuluna fi musammal qadariyya wa'annan sun shiga cikin a cikin musamma wanda ake kira da suna alƙadariya su yan jabariya alladina zammahum salaf wanda magabatan mu suka zarge su bal hum ahqu bi zammi min al-mu'tazila wa nahwihim kai wa'annan sun suka fi cancanta a zarga fiye da mu'tazila da wasunsu kama qala abubakar al-khallal fi kitab sunnah kamar yadda abubakar al-khallal ya faɗa a littafin shi kitab kitab sunnah الرد على القدرية وقولهم إن الله أجبر العباد بالمعاصي يكي ردي ga قدرية da kuma cewansu lalle Allah ya tilasta wa bayi wajen saban Allah su wa yake marar diyanan wajen yan jabariya yan jabariya kaga amma ya kira su da suna mai alqadariya eh na mu duba majmu'ul fatawa na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah mujalladi na 8 shafi na 461 zuwa 463 Eh, wal makasuru huna annal khallala wa ghayruhu min ayanil ulama wato a anan wajen lalle alimam al khalal da wasunsa daga cikin ainihin manya-manyan malamai adakhalul jabariya ta fi musamman kadariya sun shigar da 'yan jabariya a cikin masu sunan kadariya wa in kanu la juna bil qadar al masi duk da su ba sa kafa hujja da kaddara akan saban Allah su ba kaman wayancan bane masu cewa bawa wato Allah ta'ala ba shi da iko akan bawa bawa yana yin saban Allah ba tare da Allah ya samu iko akan shi ba Ina wata gane wannan hmm. eh fa kaifa bi man yahtaji bihi alal ma'asi to ya kuma wanda yake kaba hujja da shi akan sabo cewa saban Allah Allah ya kaddara wa bawa kaga bawa bai ma san yana yi ba wa maluma annahu yadkhulu fi dhannin min dhanni Allah min al-qadariyyah man yahtaji bihi ya shiga cikin zargi man zamman lahu min alkadariya ko eh. wato wanda Allah ya zarga daga cikin yan kadariya mai kafa hujja da kaddara wajen fi'il qadil amr wa nahy hmm. akwai masu kafa hujja da kaddara wajen kayar da umarni da hani sufaye su hmm, sufaye yan hakika hmm. suna amfani da kaddara wajen kayar da umarni da hani cewa ko baka yi sallah ba ko baka yi azumi ba Allah ta'ala ne ya sa baka yi ba to haka Allah ta'ala shi ya tilasta ma kada kai sallah shi ya tilasta ma kada kai azumi in kai zina ka sha giya Allah ne ya tilasta ma kai tunda shi ya tilasta ma ka da laifi asbahtu munfa'ilan lima yastaruhu rabbi fa fi fi'li kullu da'atu in ji ibn al-arabi na wayi gari ina sarrafuwa ga abinda ubangiji na ya zaban mun so aka duk aiki na biyayya nake ga Allah wannan shine abin da ya faɗa ba in kaga yayi zina biyayya yayi ma Allah in ya bauta wa gunki biyayya yayi ma Allah an gane yana sarrafuwa ga abin da ubangiji ya zaɓa masa in kaga yana saban Allah Allah ne ya zaɓa mai haka nan wannan shine abin da 'yan hakika su yi amfani da shi su kayar da wani umarni da hali su ce da wani umarni da wani hali bai taso mutum da tilasta sama Allah yake yi kuma Allah in ya sama ka aikata abu saboda yana son wannan abin ne saka kafirai masu bautan gunki suna son Allah yana son bautan gunki shi yasa ya halice su haka an gano wannan ko saka duk wani addinin da kai baka da laifi da karkun tu qabla al-yawm ukiru sahibi idza lam yakun dini ila dini gidani na kasance da ina kyaman abokina in ya zamanto addini na da nashi ba iri daya bane da in ga wani cewa ne ba yahude ne san kyamace shi ba na sare bai bautan gunki amma fa a kalbi kabilan kulle halatin sai zuciya na yawa wayi gari yana karban kowane hali ya samu kanshi wata ran in coci wata ran in wajen bautan yahudawa wata ran in bauta wa gunki in shi ba wata ran ya ya rawa da yan mata ya sha giya yace da ne ya dauka da kafin ya zama malamin hakika shi ne yake ganin haram da halal amma daga baya babu wani haram babu wani halal tunda dai duk abin da ka aikata da yardan Allah ne an fahimci wannan ko mm. to shi ne masu kafa hujja da shi wajen kayar da umarni da hani mm. a azamu min manya da kullu fi munkar lahu fa inna dalala hadha azamu eh, ya wato ya fi girma fiye da wanda yake shiga cikin sa al munkiru lahu yana inkari gare shi mm. yana inkarin kaddara fa inna fa inna dalala hadha azam fatan wannan ya fi girma wa iyaz billah to masha Allah tammal kitab bi Allah. Eh. in Allah ya ba mu mu dama muna so mu karasa Allah ya ba mu ikon karasa rubutu akan sufaye akwai rubutu da muke akan tasawuf sannan bayan mun gama da tasawuf akwai irin su kungiyar ahmadiyya da su kungiyar bahadiyya da dai wasu kungiyoyi na bid'o'i in mun gama rubutu a su sai kuma a zo a yi na kungiyoyi na zamani bidiyoyin zamani ikwanul musulmin sururiya haddadiya waye irin dai wayannan jama'atu takfir wal hijra hizbu tahrir to duk wayannan saboda kowa ya zama to akan basira eh, kowace kungiya ka san menene manufofinta menene hakikinta an gano wannan ko to Allah ta'ala ya ba mu ikon yin haka din eh, to amma wannan da insha Allah mun sauke shi yanzu Allah ta'ala ya kai mu sati mai zuwa za mu sa littafin wannan yanzu nan shi a ah, alhaddul fasil bayan taga bayan taqalid wal ittiba eh insha Allah shi za mu sa daga baya in muka gama wancan Allah ya samu karasa wancan to za mu zo sai mu sa shi Allah shi taimake mu ya ba mu ikon yin haka eh na'am يو بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سبب السلام عليكم ورحمة الله